Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu. Mai suna kaddarata sanadin haske. Wannan marubuciya Fatima Y Adam ta rubuta muku shi wanda yake zuwa muku daga Mama Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun ne inda Ummi take cewa Faharin Binciken, binciken ko ni wace ce ba shi zai sama miki kwanciyar hankali ba, domin sanin shi zai ja wa rayuwarki da ta ki shiga garari da tashin hankali. Sanin ko ni wace ce ba abu ne da zai zama mai sauƙi a gare ki ba. Ke yarinya ce ba za ki gane komai ba, kuma ba za ki fahimta ba. Ni ɗin na wuce zaton duk mai zato, na wuce tunanin duk mai tunani, yanzu ne lamarin zai soma. mu je zuwa yarinya sai misalin karfe bakwai na magariba suka isa asalin cikin garin farin tana tsintar kanta a ƙofar gidan kakanninta ta sauke wata ƙaƙƙarfar ajiyar zuciya Cikin azama suka duro zuwa cikin tangameman tsakar gidan wanda yake gari guda, kai tsaye suka nufi sashen su Kulsum, cike da ɗokin ganinta. Gwaggon Kulsum da maɗaukakin farin ciki ta rungume su, sai faman shafa kansu take yi kamar wanda aka ce za su ɓace mata. Cikin ƙanƙanin lokaci aka shiga hidima da su, kawo musu abinci da aka musu abinci da zabi da nono kawai ake yi kowane sashi da irin hidimar da za a aiko musu da ita. Lokacin da farin da sama suka haɗu, ba zan iya kwatanta muku halin farin cikin da suka shiga ba saboda lokacin da suka zo Salma ba ta nan. A wannan rana Farin ta manta da duk wata damuwarta. Farin cikin kasancewa cikin danginta ya mantar da ita ƙalubalen rayuwar da take shirin fuskanta. Ƙarin farin cikin ma shi ne fatan da ta samu gurin gwaggonsu salima ta ko'ina ta zama 'yar gata. gata ta ga kuma sun yarda da Salma kan ta bi su zuwa Lagos. Duk da cewa hakan ya ɗan saka ta fargaba to amma ta sha albashin cewa ba za ta taɓa saka Salma cikin haɗarin ummi ba. Washe gari suka shiga gari sai da suka fara zaga dangi kafin nan su fara kutsawa cikin rigage da manyan tsaunukan da fulanin daji masu bautar ruwa da dutsuna suke zaune. Duk da cewa tafiya ce mai ɗan nisa tsakaninsu da gida. A nan Farin da Salma suka shiririce saboda sun samu wata rigar Fulani mai tsananin kyau. Ga dutsuna da manyan tsaunuka sai dai kash mutanen da ke zaune a rigar ba mabiya addinin Musulunci ba ne, dutse suke bautawa. Wurin ne ya ba su sha'awa saboda ni'imar da ke ƙunshe a gurin. Faharin ta dubi Salma yayin da suke dawowa gida ta yi ƙasa da murya ta ce, Salma, gobe idan Allah ya kai mu, mu dawo kar mu bari da su biyo mu, tunda takura mana suke a kan sai mun tafi gida. Karima da ke gabansu ita da da Zulfa ta ɗan waiga ta harari Faharin ta ce, wai ke uwar yawo ko? To idan za ki yawo a nan ki dinga tunawa ba a gida kike ba, Dan a nan tsaf za a samu masu cinye mutane ni dai babu inda zan kuma zuwa Farin ta murkuɗa ƙaramin bakinta tare da cewa to waye ya sake waye ya saka da ke dama mun ce ki biyo mu ne ta faɗa tana figar hannun Salma suka wuce su Kusum ta harare Karima ta ce ke dai san baki da jan girma wallahi Barista Benja ba su ba su sauka a ko'ina ba sai wata rigar Fulani da ke cikin garin Jalingo wanda yake jihar Taraba tsaunukan da ke wajen da ƙoramar da take gudana shine ne abin da ya ɗauki hankalin Benja, har ya ba da umarni da su yi masauki a gurin. Kuma daɗin daɗawa yana ganin za su iya faɗaɗa addininsu a cikin rigar, saboda yadda ya yi la'akari da mazauna rigar cewa ba su da wani takamaiman addini. Hasali ma dutsen da suke bautawa shi ma ba su ɗauke shi da wani mahimmanci ba balle ya yi tunanin za su sha wahalar karkato da hankalinsu. Sauran mutanen da suka zo tare tuni suka shiga shawagi suna bi riga-riga suna bincike, tare da ba wa idanunsa abinci. gari da sanyin safiyar Farin ta ja sama suka nufi rigar Fulani, don haka nan take jin ɗauki zuwa gurinsa a safiyar wannan rana babu wanda ya san inda suka tafi. Don sa'ar da Kulsum Suna can suna shakar bacci cikin kwanciyar hankali. Gwaggon su Halima tana can tana zuba idon su zo su haɗa karin kumallo. Sai da suka fara shiga wasu rigagen waɗanda dama tun jiya sun riga da sun saba da su, har ma suka yi musu alƙawarin komawa a yau ɗin. Da haka ne ya sa ba su sa rigar jalla da wuri ba sai misalin biyu na rana. A ragagen su suka karya, suka karya da fura da nono. A ta ɓangaren su barista Benja kuwa sai da yaransa suka zaga rigagen sosai, suka bincike su, suka san me suke bautawa. Kafin nan suka fara shirin far musu don yaɗa manufarsu. A cikin wata sabuwar unguwa da ke cikin garin ne na Legas a kuma cikin wani tamfatsetsen gida wanda gaba ɗaya ɗayansa yake zagaye da masu tsaro. Kai sai ka rantse cewa aikin Allah ake gudanarwa a cikin gidan saboda tsananin tsaron da yake da shi. Zan iya cewa kusan gidan shi ne gini na uku a gaba ɗaya unguwar. A cikin gidan kana kuma cikin dan ƙareren falon da yake barazanar kaiwa filoti guda, wani matashi ne zaune bisa babbar kushin ɗin da ke falon, wanda ga dukkan alamu wajen nan an yi shi ne musamman don zaman matashin. A tsaye a kansa ko wasu zaratan mazaje ne masu ji da ƙarfi, kowannensu suka kalla za ka gane yana jiran ko ta kwana ne, tare da shirin sai da rai a yaushe za su kai kimanin su biyar kowanne da kururuwar da yake tsaye sai kuma wanda yake zaune yana fuskantar matashin, wanda ga dukkan alamu zai iya kasancewa na hannun dama. Checkers kenan matashin da ke ji da Naira, matashin da ya yi fice da shuhura a fagen Naira, sai da kuma babu wanda zai iya cewa ga takamaiman sana'arsa. Kowa abin da ya sani kawai shine. Cekas matashin mai kuɗi ne kuma abin tsoro ga duk mutumin da wani abu ya taɓa shiga tsakaninsu. Mutane da yawa sun ce cekas abin tsoro ne sai dai kuma abin mamakin an rasa me abin tsoro, To me yasa mutane suka kasa bayyana ainihin halayyarsa ta ban tsoro? Da yawa abin da mutane suke faɗa kenan a lokacin maganar zuci. Amma kuma idan kuka bi ni a sannu za ku san komai akan wannan labarin. Matashin saurayin da yake fuskantar cikas shine ya taso cike da girmamawa ya ɗan rusuna gaban ogansa. Kana ya miƙa masa hoton da ke hannunsa. Tun shigowarsa, karɓar hoton ya ba tare da ya dubi fuskar hoton ba. Ya je wa yaron nasa tambaya. Mande. na gaya maka a duk lokacin da wata alƙalla ta shigo mana, ka fara gabatar min da bayani kafin ka bani hoto. Na haka ina jiran ka. Ka koran bayani bayan nan sai na ga wanda za a yi harƙallar a kansa. Jinjina kai manda ya yi tare da cewa oga wannan aikin ai ka riga ni saninsa. Wannan yarinyar ce da aka ba da aikin da aka ba da aikin sheƙe ta shine na karɓi hoton. A hankali Cekas ya juyo da hoton ya duba. Zuba wa fuskar matashiyar budurwar idanu ya Da ƙarfi ya maida idanun nasa ya rufe sai kuma ya kuma buɗewa. Duban manda ya yi kana cikin yanayinsa da ya sauya a lokaci ɗaya. ya ce wannan ɗin kashe ta za a yi ko me? Mande ya ce oga har ka manta wanda suka ba da aikin kashe ta suke so a yi? Girgiza kan ya da ƙarfi kana cikin wata iriyar murya ya ce Mande. ban taɓa saɓa alƙawari a kan harƙallata ba amma a wannan karar tabbas an gabatar da abin da ba zan iya shi ba. Mande ya zaro ido cike da mamaki ya ce oga saboda me? Wani irin shi'umin murmushi ya kana hankali kwance ya ce saboda ina son ta. A can kuwa jihar Taraba Jalingo cikin rigar Fulanin daji mai suna rigar jallo. Farin ce da Salma sai kuma sabbin ƙawayensu da suka yi a cikin rigar jallo. Zaune suke a bakin tafkin dutsen da ruwa ke ta gudana. Zuba yake kawai tare da ikon Allah. Abin ba ƙaramin birge su Farin yake ba. Salma ce ta dubi ɗaya daga cikin ƙawayensu ta ce shin kun san ta yaya ruwan nan yake zuba kuma daga ina yake? Dariya Sandal ta yi kana cikin ƙwarin gwiwar da ta ba wa Salma amsar tambayarta da cewa daga cikin dutse yake fitowa mana ko ba ku gani ba. Farin ta zuba ruwan da yake ta zuba daga cikin dogon dutsen ido. Kana ta ce mun gani mana amma abin mamakin shine. ya aka yi ruwa ya samu ya aka ruwa ya samu daga cikin dutse ba daga cikin ƙasa ko rijiya ba. Kai tsaye ɗayar mai suna Bingel mai suna Bingel ta ce wannan duk yana daga cikin aikin abin bautar mu. farin ta ce me me kuke bautawa? Bingel ce ta nuna mata wani ƙaton dutse da ke ɗan nesa da su an yi masa siffar mutum, hannunsa ɗauke da wani ƙaton littafi wanda daga dukkan alamu ɗora shi a kai. Faharin ba ta san sanda wata dariya ta ƙwace mata ba, yi take har da kama ciki duk abin da suke kallo. Duk wanda suke da kallo suna mamakin abin da ya sa ta dariya haka, sai da ta tsagaita da dariyar kana ta ce, yanzu wannan shi ne kuke bautawa kuma shi ne ya silar zubar ruwa daga cikin duwatsu? Jinjina mata kai suka cike da tab cike da tabbaci. Girgiza kai ta cike da tausayawa kana ta ce yanzu kuna ganin cewa shi ya halicce ku kuma shi ya ba numfashin da kuke rayuwa a yanzu. Kuna kuma jinjina mata kai suka yi ɗorawa dai da cewa to amma ya aka shi bai bawa kansa rayuwar ba. Ai kamata ya a ce yadda kuke rayuwa shi ma haka yake rayuwa. Tunda yana kamar rayuwar da kuke ciki ta fi tashi inganci. Duk zuba mata ido suka yi ita ma kallon su take yi tana mai jiran amsa daga bakinsu. Bingel sai ta ce ai su dukkaninsu ba sa motsi kuma ba sa ci ba sa sha. To kin san dalilin da ya sa ba su wanzar da hakan a rayuwarsu ba? Shiru duk suka yi suna mai nazarin maganar farin. Katse musu tunani ta da cewa kalli nan. Duk sai suka bi ta da kallo. Ta ce ta yi ta ɓuya a bayan dutsen da suke bautawa kana ta ɗaga murya ta ce kuna gani na? Duk suka amsa mata da ba sa ganinta sai ta kuma cewa ku tambayi abin bautar ku shin yana gani na? Duk sai suka yi cirko-cirko don ba su san ta yadda za su tambaye shi ba, inda sun san cewa baya magana. Jin sun yi mata shiru sai ta fito daga bayan dutsen ta ce to ku zo ku duba cikin littafin, tunda a nan yake rubuta muku saƙon da ya aika muku, ko kuma abin da yake faruwa. Bayan kuma kun shaida baya motsi, ku gwada ko za mu ga yadda yake rubutu da hannun shi. Da sauri su duka biyun suka matsa gaban dutsen tare da fara buɗe shafin da ya kamata a ce a nan za su ga abin da ya faru yanzu kamar yadda suka saba. Sai dai kuma binciken duniya nan ba su ga komai ba. Farin cike da ƙwarin gwiwa ta ce ta ce Bingel wannan ba Allah ba ne ba kuma abin da ya cancanta ku bautawa ba ne domin shi ma halittar Allah ne. Duk abin da kuka zo kuka ga an rubuta ko an zana a cikin littafin nan to ba kowa ne ya rubuta ba face mutum. ɗan adam halittar Allah irin ku domin dai yanzu kun ga shaida da idanunku da a ce shi ne yake yi da yanzu za ku ga abin da ya faru a ciki kuma shi Allah ba haka yake ba tun farkon fara Ubangiji ya aiko annabawa da saƙon shirya ga bayinsa daga ƙarshe ya aiko annabi Muhammad wanda shi ne annabin da ya watsa addinin musulunci ya zo mana da gaskiya da shirya Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba amma yanzu ku bari zuwa gobe idan Allah ya kai mu za ku dawo nan gurin ku duba littafin in an tabbatar muku da cewa ko da an rubuta muku abin da ya faru to ba to ba komai za ku gani ba saboda shi ma Allah ne ya halicce shi bai isa ya san gobe ba Allah ne masanin abin da zai faru da wanda bai faru ba zan so kafin mu dawo gobe ku yi dogon nazari akan abin bautar ku ni kuma ku yi min duk tambayar da kuke so akan addini na insha Allahu zan wayar muku da kai akan abin da Allah ya san akan abin da Allah ya sanar da ni Salma ta ce bai kamata mu tafi mu bar su da iya wannan ba. Da haka ta ɗora da cewa mu kuma Ubangijinmu yana ganin mu. Hatta ku da ba ku gaskata shi ba saboda shi mai ji ne kuma mai gani ne. Farin ta dafa kafaɗar Bingel tana mai duban yanayinta ta ce Bingel ku sani cewa babu wani abin bautawa sai Allah. kuma annabi Muhammad ma'aikinsa ne. Allah shi kaɗai ne abin da muke bautawa domin shi ya halicce mu ya kuma halicci duniya baki ɗaya. Zan ci gaba da kawo muku misalai don ku tabbatar da cewa wannan addinin da kuke ba shi ne addinin da aka halicce ku don ku yi ba. Allah ya halicci ɗan adam don ya bauta masa ne, ba don ya bauta wa waninsa ba. Salma ta ɗora da cewa wai kun san cewa akwai wuta akwai kuma aljanna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su domin ɗan wuta da ɗan aljanna? Girgiza kai suka yi. Farin ta ce Allah ya yi wuta ne domin masu saɓa masa masu shirka da kafiri. wanda ya ƙi yarda da faɗar Annabi Muhammad da wanda suka juya wa addininsa da masoyinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya da munafukai da fasikai da masu duk wani wanda baya bin Allah ita kuwa aljanna Allah ya yi ta domin bayansa da suka yarda suka amince cewa shi ne Allah wanda ya halicce su ya kuma aiko Annabi Muhammad ma'aikinsa da shari'a masu sallah da azumi masu wankakkiyar zuciya waɗanda ba sa cin haram wanda ba sa munafunci masu gaskiya da riƙon amana wanda suka bi iyayensu masu yaɗa gaskiya da goya mata baya amma Allah yana tafiya ga wanda ya tuba ya koma kan hanya Allah yana yafiya ga wanda ya tuba ya koma kan hanya Allah shi kaɗai ne ba shi da ɗa ba shi da uwa ba uba shi ne mahaliccin sammai da ƙasai ƙur'ani da Ƙur'ani Ƙur'ani shine littafinsa da ya aiko mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi kuma shine mu'ujizar Annabi duk wani abu ba gaskiya bane shi kaɗai ne gaskiya ƙarshen gaskiya gare shi muke kuma gare shi za mu koma Salma ta ɗaura da cewa amma ai kusan cewa ana mutuwa to ita ma mutuwar ta Allah ce rayuwa da mutuwa duk nasa ne wuta da aljanna duk sai an mutu za a shige su masu rabo su tafi aljanna marasa rabo su tafi wuta Addinin Allah sauƙaƙaƙƙe ne a kan kowane addini, shi ne mai sauƙi a cikin kowane addini, kuma shi ne addinin gaskiya. Farin ta ce idan za mu kwana a nan ba za mu iya sanar da ku girman al'arshin Ubangiji da buwayarsa ba, ba za kuma mu iya siffanta muku yawan daɗin aljanna ba kamar yadda ba za mu iya kwatanta muku siffar girman Ubangiji ba. Za mu bar ku da wannan ku je ku zurfafa tunaninku ba tare da mun ba ku tambaya ba. Ko sama ko sama kuka kalla ta ishe ku tunanin bambance gaskiya daga nan suka juya suka bar su bingel tsaye sake da baki da kuma shiga cikin wani irin zazzarfan tunani akan wannan abu mai kama da almara ba su ɗauke kansu akan su farin ba har sai da suka ƙule cikin ciyayi wannan abu da ya faru ba ƙaramin saka zuciyar su bingel ya cikin tunani da wasu wasi ba Duk juyin da za su yi za su yi shi ne da muryoyin Farin da Salma, cikin zaƙin muryarsu mai saka nutsuwa da kashe jikin mai sauraro. Bingal ta juya ta dubi ƙawarta Sandal da ita ma take cikin zurfaffen tunani. Ta ce, Sandal, me yasa abin bauta baya rubutu? Baya rubuta duka abin da muke aikatawa. Sandal ta ce, to ke kin yarda shi ɗin ne yake rubutawa? Bingal ta ce, anya maganar baƙin birni babu ƙamshin gaskiya? Sanda ta ce to shi Ubangijin nasu ta yaya yake ganin mu? Bayan kuma sun ce shi ba a ganin sa. Bingel ta ce ki bari Sandal akwai tambayoyin da nake so na musu. Wanda har idan sun bani gamsasshiyar amsa tabbas zan addinin su domin har na fara kwaɗayin ni'imomin da suke cikin addinin. Cike da gamsuwa ta ce ni ma ina da tambayoyi don haka ina bayanki. Da wannan shawarar suka samu damar rintsawa suna fata gobe ta yi lafiya. A can bangaren su Farin kuwa tun da suka tafi zuciya suke cike da kwaɗayin samun nasara a kan. Suna yi musu fatan da dacewa da samun babban rabo. Su ma da tunanin suka yi bacci suna fatan Allah ya nuna wayewar gari lafiya. A can cikin rigar jallo inda su Benja suke babu yadda James bai yi da shi ba akan su fita yau ɗin amma ko kallo bai ishe shi ba. Balle ya samu amsa. Duk da cewa ba kasafai Benja ke yi wa James irin wannan muskilancin ba amma yau ɗin haka nan ya share da maganar da yake masa. Da ya dame shi ne ma ya bar masa gurin yana mai cewa sai tomorrow. Daga haka ya bar James da shaƙar ƙamshinsa da ya bari a gurin. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Al'amin.